ta gaba ta ɗari da sha bakwai Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika Ali bin Abi Talib shi ya wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun yi sharhin sa ya gabata abin da ake nufi Allahumma ya Allah ina neman tsari don girman yardarka ka raba da fushinka ya Allah duk abin da zai kai ni in fada cikin fushinka Allah ka tsare ni da shi shine a'udhu bi ridaka min sakhatika ka bani yardarka ka raba da fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika